Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. karhe biyar da minti goma sha biyar a garin maradi da kewaye lokacin da za mu gabatar muku da mahawar studio kalangu masu sauran mu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da kuwa cikin wani sabon shirin muhawara na studio kalangu filin da ke baku damar tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna ku samu shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar gidajen radio 38 sabakon hulɗar studio kalangu a faɗin ƙasar niger haka zalika ku samu shirye-shiryen studio kalangu ta kan yanar gizo www.studiokalangu.org da kan facebook studio kalangu ko kuma kan whatsapp yau muna gidan rediyo na garkuwa na maraɗe daya daga cikin gidajen rediyo a bakon studio kalangu domin ba masu sauraron mu na cikin jihohi damar su albarkacin bakin su kan ina mu na musamman ne wanda zamu tattauna kansa wanda zai taɓo fannin rashin tsaro a jihar maraɗe makoma 'yan gudun hijira ina aka kwana kan batun satar mutane da biyan diya mecece mafita To domin tattaunawa kan wannan maudu'in mai muhimmanci ya sa muka gayyato muku a cikin wannan ɗakin magana na radio garkuwa na Maraɗi, takardar ma'aikatar gwamnan jihar Maraɗi, Malam Sani Sanusi. Barka ku da zuwa. Barka, barka madam. Akwai darakta na ma'aikatar da ke kula da ita civil da 'yan gudun hijira da kuma bakin haure, Malam Musa Sale Zuzu Muktar. Barka ku da isowa. Mm, akwai jami'i da ke nazari kan al'amurra na yau da kullum malam abdu dan malam barka da isuwa barka ni hawa usman nake muku lalemar habi kan inji muna tare da sani isaka ganin mahimmancin maudu'in namu na yau sa muka raba muhawarar mu gida biyu a karo na farko za mu tattaunawa kan makomar 'yan gudun hijira a cikin gundumar ta bangaren na biyu kuma zai mai da hankali kan batun satar mutane da biyan diya ko tara a game da bangaren na farko matsalar rashin tsaro da ƙasar nigeria ke fama da ita yasa jama'a na cincirindo a jihar ta dalilin rikicin boko haram wannan kuma shine musabbabin yawan adadin mutanen 'yan gudun hijira da ke karuwa yau da gobe musoma da ku magatakarda na ma'aikatar gwamnan jiha malam sani sanusi shi na ka kwana a game da batun 'yan gudun hijira a maradi madan ina miki godiya da kika bani wannan dama da sunan gwamnan jihar maradi don in kawo ta gudunmuwa cikin wannan hawara da kuka tsara ku studio kalangu Eh, haka muke so duk lokacin da ke da kwaye abu mai musamman ɗaukar hankali ya to a ce an nemo wanda abin ya shahawa wanda ke magabata don su kawo ƙarin bayani yan gudun hijira da kika yi hira ina son ɗan kawo gyara kaɗan bisa mutanen da ke da kwai gare mu maharin su ba matsalar boko haram ba ce ta kawo su mu matsalar boko haram can wani waje ne munan iyakanmu da nigeria mun yi zama ne da 'yan ta'adda wanda ainihin su Eh, mutane ne masu sata bisa shi sun zo sun gane ka ka zo da dabbobinka su tare ka su amshi dabba ba ruwansu da kai ka tafi duk inda za ka tafiya ana nan abun ya koma a'a an ganka da kai da dabba ake kamewa sai a tambayi diya a ce sai an ba da kama misali miliyon kaza a kira uwayenka ko an su suka san ka dai in sun kama ka su ce to sun rike mutunan ku kuma ga abin da suke bukata ya a kawo musu don su su sake mutunan kin san nan da shekara biyu da suka wuce jiha ta mura tare da jiha ta kacina ta rabata hannu bisa kan wasu dokoki na zama tare wanda zai ba mu dama ko ya ba mu dama allah ya tsare mu muka tsare iyakanmu da mu da su yadda babu wani tashin hankali babu wani matsala bisa kan mai shiga ya hito da bisashen shi a tsakanin maraɗi da katsina ko ka shiga can ko su su shigo nan har ya kai inda su wannan 'yan ta'adda masu baran na bisashe wanda tun wannan lokacin akwai su muka kai muka yi karhin su ya zamanto ma babu wannan zancen tsakanin katsina da maraɗi yanzu da muka yi karhin su wannan gabar ta tsakanin katsina da maraɗi tun da in kan ɗauki sakkwato da zamfara wannan rabata hannun da muka yi tare da katsina su can har yanzu ba mu samu muka yi shi ba kenan babu cikakken tsaro na jiha da jiha wanda ke da kwai tsakanin maraɗi da kacina tsakanin maraɗi da zambara ko maraɗi da, da, sokoto wannan shi an muharin suka gusa daga yankin kacina suka shiga wannan yanki inda suke biyan mutane suna amshi bisashen kuma suna rike mutanen sai an kawo musu wata diya yakin sake su wannan abu da ya kamari cikin wannan ƙasa ta nigeria bangaren wannan jihabi shi ya kawo al'umman wannan waje da kanta ta gudu ta bar wannan waje ta komo bangaren gidan ji da madarunfa wanda gundumomi ne wanda suke cikin jihar maradi shi ya kawo su nan ya zamanto yau a ƙasar niger nan cikin jihar maradi gunduma gidan rumshi da madarunfa muna da abin da ake ce ma 'yan gudun hijira wanda ke nan zamne dangance da tashin hankalin 'yan ta'adda bandi wanga shaƙiye shi wannan abu abu ne wanda mu ba mu ya shahawa ba a ainihin shi abu ne wanda makwabta ne ake yin shi amma yanzu ya koma ya shahe mu tun da bisa kan sa hannu da ake na ƙasashe na duniya ƙasar mu ta niger ta sa hannu bisa kan wannan convention inda kana iya ka amshi dan gudun hijira ya zo ya same ka cikin ƙasarka ka amshe shi kuma cilas ne gare ka ka kiyaye shi daga tashi hankali ka tsare shi ka kama tare da su masu da shuni a ɗauki nauyin shi don ya zamanto ya hita daga cikin wannan mawuyacin hali wanda shi a ainihin yasa ya guso daga can ya dawo nan cikin ƙasa ta Nijar kenan a halin yanzu hakika muna da wannan 'yan gudun hijira a cikin yankin na gidan rumshi musamman gunduma ta cibi da yankin madarumfa muna nan tare da su kuma alhamdulahi lahiyar sulau a yanzu ko za a iya sanin adadinsu suna nan maraɗi suna nan cikin cibiri muna nan mun aje su muna kula da su muna kula da lahiyar su muna kula da cin su da shan su muna tsare da su kamar yadda doka ta ƙasashe na duniya ta yarda da a tallahi ɗan gudun hijira to a game da tallahin nasu kaman duwa-duwa ke dawa muku idan aka yi zance kaman kasashe masu hannu da shuni haka to kin san shi aka ce ka amshi dan gudun hijira nauyi kala biyu ne ke da kwai akwai nauyi na farko wanda ya shahe ka kai yankin da ka amshi wannan yan gudun hijira wannan nauyi shine na ka kiyaye lahiyar shi kiyaye lahiyar dan gudun hijira a cikin jihar maradi nauyi ne wanda ya rataya ga gwamnan jihar maradi kuma wannan muna nan muna shiɗa wannan nauyin muna kula da su yadda ya kamata inda babu matsala ko guda bisa kan kamar lahiyar su zaman su cin su da shan su a yanzu nauyi na biyu na ci da sha ne wanda ake ce ma assistance shi kuma wannan nauyi ne na kasashen ko wannan agency na system da son zini kenan kasashe na duniya sun haɗu suka yi wani institution wadda ake ce ma hcr wadda ita ke kula da kama ɗaukan nauyin ci da sha na wannan mutanen sai dai niger muna da misali na gari wanda duk lokacin da aka ce maka akwai bako gare mu to akwai karama gare mu tune gwamnati na niger ta ba da gudunmuwa kayan ma a ce masu hannun da shunin sun shigo sun kawo tun da nauyi ne wanda ya rata gare su musamman su in su masu hannun da shuni mu kasan mu ta niger mun kawo gudunmuwa musamman ta kusan buhu kusan heda da 600 na abinci ko ma in ce buhu dubu wanda shugaban kasa a ƙarƙashin umarnin shi firaminista ya sa aka kawo wanda yake nan ana kula da su bayan sauran masu hannun da shi wanda masu kawo ko abinci ko ko abin da ba kayan abinci ba wani so wasu tabarmi wasu kayayyaki dai wanda za su sa mutum ya zamna kamar yadda inda ya baro cikin ba halin kakanike ba to madalla mun sake dawowa kan kuma magatakarda sani sanusi darakta na ma'aikata da ke kula da 'yan gudun hijira ayo kuna iya shaida muna wato adadin 'yan gudun hijira wanda suke da kwai a nan cikin gundumar ta maradi jihar na gaba ke to eh mun gode da kuka kire mu nan wajen mu so mu gaya ma mutane jama'a cikin me muke ina muka kwana tare da 'yan gudun hijira lalle 'yan gudun hijira mun kilga su tare kamar yadda FJ ya haɗi na gubernora tare da wa'innan wanda ake ce ma ICR wanda duka kowa ya gaggamu da muka kilga su wajen dubu goma sha bakwai muka samu mata da maza da yara da tsohi da komi dubu goma sha bakwai mhm. amma da mu ga wannan kilgon da muka yi yau wata guda muka yi shi akwai waɗansu suna nan suna shigowa su ma a gaba za mu ƙara kilga su mu ga masu da wannan kamar yanzu da aka ce mutum sun kai wajen fiye da dubu mutane kalilan ma suna da wuyar al'amari eh. ya kuke kuna tafiyar da ayyukanku eh lalle kuna da gaskiya ku tambaya sa'a da aka yi kun ga eh, makwabtanmu ne kuma yan mu ne an yi armi tsakanin juna yan maradi yan niger akwai wanda suka zo kun san kuma mu duka akwai an yi sa'a musulmai ne wa'innan da aka zo ganin su suka kama musu kuma wajen gwamnan jaha su ma sun zo sun waye ma mutane kai suka ce ya kamata a yi haƙuri da juna a kama musu su ɗan zamna nan ka a samu wurin da za a sa ko kuma abin da ake su mutanen nan da suka zo ba zama ba ne kawo a'a idan dai wajen da suke an samu matsala 'yan ta'adda sun hana su zama amma da can wurin an gyaggyara an samu lahiya wayannan ta'adda an kore su ko an kakkama su ko ma za su yi shine aka zo wajen gwamnan jihar na maradi aka tai wajen mutanen nan aka ce su yi haƙuri da juna a zamna tare to ga yanda muka yi dan dai a samu zama ka a samu hatsari kun san mutane an ara tare akwai matsala wata rana da ke zuwa amma an ba su magana 'yan nijar kin namu an ba su magana 'yan can su ma an ba su magana aka ce ai haƙuri da shuna dan dai a zamna lahi har lokacin rabuwa ya zo mhm. kuke rajistan 'yan gudun hijira kamar ya ne kuke wani matsaloli kuke cin karo da su wurin rajistan wannan e wajen rubuta su kamar an suka shigo akwai irin tambayoyi da ake musu da mu da yan ICR da wajen yan gwamnan jiha muna gamuwa mu musu tambayoyi mu san daga ina suka zo me yasa suka zo dan akwai wani lokaci ana samun mutane ba daga nan suka zo ba kuma tare muke da security kamar yadda aka waɗi akwai masu kula da lahiyar su wannan shine gwamnati ya kamata yi tare da su ake diba a gani an akwai waɗansu mutane da suka zo da makami tunda ba a shigowa da makami an mutum ya zo da makamin shi a nan yake ajiye su a bakin iyaka wajen sojojinmu su suke rike mai kuma ara duba an ara musu tambayoyi an cikin mutanen babu wanda suka yi wani abu a wani wuri da cikin duniya ara neman su haka muke rijistar su to shi wannan aikin dole sai an hada tare da 'yan gari kamar kwamiti ne kuka yi wurin rijistar wannan don a bambance kada zamanto 'yan gari su ma sun kurda a cikin wannan 'yan gudun hijirar eh haka muna aiki da mai gari dan shi duk aikin da muke da 'yan gari ake da mai gari ake aikin kuma kara ba shi magana kai ya rubuta sunan mutanen da suke nan amma an ya rubuta daga ba aka gane doka ta rabugan shi kenan komitin da muke yi tsakanin hadda mai gari tunda ba a zuwa a yi wani abu a wani gari ba a sa mai gari ba shi ya san mutane wajen kilgonsu sai mai gari yana nan a zamne suna nan su ma aka yi sa wani lokaci hadda mai garin garin su wanda suka gudu suka yi gudun hijira yana tare da su gaban kowa komiti ake sa su ma 'yan gudun hijira ana sa su cikin komiti tunda ba mu kaɗai muke yin shi ba Hadda su a rasa su da 'yan gudun hijira da mai garin da mu masu aikin da wajen gwamnan jihar su ma suna aiko mutane da za su zo su diba aikin da muke to mun gode mun sake dawowa kanku eh mu kuma wajen ku mai kula da al'amura na yau da kullum cewa da malam abdu dan malam shin wa ake kira da dan gudun hijira a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim malama hawa usman na harko ina miki barka da zuwa kuma ina godiya ga duka ma'aikatan studio kalangu na ji daɗi da a yaushe kuke bani dama idan kuna da wata muhawara bisa ga abubuwan da sun ka shahi jihar maraɗi kuna gayyata ta na in gayyata albarkacin bakina da abubuwan da suke zuwa yau da kullum a jihar maraɗi. me ake nihi kowa ake ce ma ɗan gudun hijira ɗan gudun hijira mutum ne wanda ya bar jihar shi ko ya bar gidan shi saboda rashin tsaro ko saboda wani al'amari wanda ya hana shi zama inda yake. Ɗan gudun hijira yana kasancewa mutum ne wanda yake cikin al'umma bayan wata ‘yar tarzoma ko dangance da zamantakewa ko dangance da siyasa ya gudu ya bar gidan shi ya je wani wuri inda zai samun mafaka To, lalle yau in mun ka ɗauka ‘yan gudun hijira a wanda muke son mu yi ma'udin namu na yau ya zamanto an da sun kabaro mahallansu ne don saboda yanayi na rashin tsaro yanzu ina bambanci tsakanin ɗan gudun hijira da bakon haure to akwai bambanci na ɗan gudun hijira da bakon haure e shi bakon haure mutum ne ko kuma wani matashi ne wanda ke son ya bar ƙasashi don hije ƙasashen turai ya nemo dukiya ko he yanayin rayuwa wanda ya ɗara inda hiki kenan shi wannan me yasa bakin haure dan ya zamanto bai da takardu wanda za su ba shi dama zama a inda ya tahi shi kuma ɗan gudun hijira inda ya zo ne za a karɓa shi za a karɓa shi cikin yanayi na gari don saboda a cikin duniya ko a cikin jihohi akwai dokoki musamman a wanda sun ka ba damar kariya amma shi wanda ya ta neman arziki ko dukiya ba dangance ba da ya samu izini shine ake ne da bakon haure kamar ya ne kamata al'umma su karbi in gudun hijira idan suka zo a wajen su lalle wannan tambaya ce babba yadda mutane kamata su karbi 'yan gudun hijira in sun ka zo a wajensu lalle munan ja mu ta maraɗi addini ya ratsa dokoki sun gindaya yadda ya kamata mu karɓe ɗan gudun hijira kahin hukumomi su ankara har su tabbatar da 'yan gudun hijira ne akwai karɓuwa ta hwarin wadda al'umma wadda masu garuruwa ko kuma wasu ke yi ma annan mutanen sai idan sun yi yawa ne za a je a ce a gari kaza kamar yadda ya faru a nan mar'adi gari kaza ga can 'yan gudun hijira sun zo ɗan gudun hijira da kima ake karɓatai ba mutum ba ne wanda za a yadawa idan an yi bincike an ka ga lalle lillan da lillan ya rugo don ya tsira da rayuwar shi ne ya tsiro don ya tsira da awon da yake tare da su kenan wannan su ne ya kamata a karmama amsarsu in sun ka zo ɗan gudun hijira kun san da bakin da mutum ya baro gidan shi duk inda zai zama kai dai a zamana yanayi na farin ya gusa sai dai a yi ta kamata kenan cikin adalci da mutunci shine dan gudun hijira ke nema na farko akwai wani wanda cikin wannan gudun in yayi yana iya yi kwana guda bai ci komi ba abincin gashi nan bai iya cin shi amma na farko a nuna mishi so da kamna da jinƙai ya fara ganin a lalle ya rugo amma inda ya zo ya samu karbuwa kenan na farin a karbe shi da mutunci da kima da daraja lalle ga zamantakewa da adakwai a Nijar duk ɗan gudun hijira in ya zo a cikin Nijar lalle zai samu karbuwa ta mutunci ta daraja ta kowane fanni a ta gari ne ya zo an ka karbe shi ko kuma hukuma ce ta karbe shi ko kuma masu hannu da shuni ne za su taimaka mishi muna ganin a cikin Nijar wannan kima wannan mutuncin akwai shi to madalla mun gode kwarai da gaske abdu dan malam mu dawo wajen ku magatakarda na ma'aikatar gwamnan jiha sani sanusi kun ji yadda abdu ya ce mu yadda ya kamata a karbi bakon haure kaman al'umma sun gane da haka sun karbi wa'annan mutanen yadda ya kamata o madan na gode da kika mai domin magana kin san wannan muhawara ta ku muhawara ce wadda ke ba da dama ga al'umma masu sauraron mu na su san abin da ke wakana a basu labari takamamman bisa kan abin da ku kuka tambaye mu mhm. shi yasa ina so ki bani izini in dawo bisa kan tambaya biyu da kika yi guda kin yi ma abdu dan malam ita guda kuma kin yi ma darakta kuma ni ma zan yi kokari in kawo karin bayani bisa kanta na farko dai ba a zancen gudun hijira in ba tsakanin ƙasa da ƙasa ba da kin ji an ce dan gudun hijira a cikin takardu wanda aka rakaba hannu gare su abin nan to tsakanin ƙasa da ƙasa ne in ka baro wata ƙasa don sabida wani tashin hankali ko wasu matsaloli na rashin tsaro ka komo wata ƙasa ka zama ɗan gudun hijira mai misali in mutum yana kana cikin mara gari ka koma gidan rumji ba a ce ma ɗan gudun hijira in kana ma da ka taso ka koma tawa ma ba a ce ma ɗan dan gudun hijira sai dai a ce maka wannan deplace ake cewa ko <laughs> da deplace enter na kabar wurin ka koma wanda shine ne so dan kawo karin bayani bisa kan wannan zance e kin tambayi darakta bisa kan matsaloli wanda ake samu wajen tabbatar da 'yan gudun hijira a nan inda suke muna da matsaloli kwarai sali matsala ta farko da muke samu shine musamman yanzu da aka ce an fara ba da taimako na abinci sai ki gani mutum an rubuta shi cikin wanda 'yan gudun hijira dan saboda eh, ya tabbata dan gudun hijira sai ganshi an bashi abinci ya dauka da an bashi ya dauka ya tahe ya koma can inda ya baro inda ake tunanin ya baro don saboda babu kwanciyar hankali in ya ji an komo ana badawa kuma ya zo ya amsa ya koma ya taya shi da wanga wanda ma aka tabbatar da shi dan gudun hijira ne matsala ta bi akwai wanda shi yana can zaman shi a bangaren na nigeria wanda ba yi cikin takarrun ko guda ba a san da shi ba cikin 'yan gudun hijira amma da ya ji ana bada abinci sai ya dauko moto ya zo minti goma yake yi cikin yankin inda ake bada abinci ya dauki abinci gaban kowa zai dauka moton shi hawo ya tafi shi kin ga wannan babban matsala ce wajen tabbatar da wane ne dan gudun hijira shi ma yasa in unhwani da wannan mikron naku ga muku a yanzu zancen da ake karkashin hwalin gwamnan jiha muka dauki mataki na cewa za mu sake rajista ta musamman wadda za ta ba mu dama mu tantance da wanda ya kamata a ce shi dan gudun hijira ne wanda kuma ya zamanto opportunist kamar wanda ke zuwa in ana bada a bada ya je kuma za mu ɗauka mataki gare su za mu tsaye da ma duk abin da muke yi tunda lalle mu shine cikin son su su mutanen yan gudun hijira a ce cikin son su sun ɗauki kansu sun koma ƙasar su shine mu kuma mun san shine su cikin suna so amma ba a tilasa babu mai niyya cikin sashen mulki wanda zai cewa wani ya tashi ya koma ba dan ya so ba muna fatan Allah ya kawo kwanciyar hankali a ƙasarsu a yankinsu da kansu su yi niyya su koma mai amma kahin wannan mu matakin da muka ɗauka shine na sake wannan rajista don ya zamanto an hidda ɓata gari wanda su suna zuwa ne don su samu wani abu su koma wannan babban matsala ce kuma matsala ta uku wadda muke so mu gaya muku wadda ke da koyar da kowa ya santa ita ce ta zaman yau da gobe tsakanin su da mutanen mu wanda suka iske mhm. wanda suka amshe su yawa to ai ita ce ke son in wadda attau wanga na yi dan kewaya ne in karin bayani wannan tambaya sun samu karɓa alhamdulillah tun da dai a yanzu tun yadda suke na habisa yanzu ba a taba kayan mana kayan cewa an samu wani rashin jituwa ba tsakanin uwan da suka zo da uwan suka amshe su inda suke eh, kin san inda suke wuri ne inda musamman ana zamne da su ne kahin gwamnati tare da masu hannu da shuni na duniya su yi tsarin janye su daga nan tunda nan ba ma wurin zaman su bane amma yanzu ana rike da sunan wurin mutanen garuwa wanda kenan sun karbe su sai dai kin san duk wanda ya ce zo mu zamna ya ce zo mu saba sun samu karbuwa amma ba a rasa matsaloli na zama mhm. tare wanda kamar yadda ke san mace da miji eh, ana son juna ana tare ka karbe ta amma kuma akwai rashin jituwa lokaci zuwa lokaci mhm. wannan akwai shi bakin gwalgwado kuma bisa kan wannan mu bikin addu'a da muke iya yi na farko shine Allah ya kawo ƙarshen wannan rashin zama lahiya a wajensu su niya da kansu su koma eh, shine fatan kowa shine fatan gwamnati shine fatan masu hannu da shuni kuma na san shine fatan su wanda ake ke zama 'yan gudun hijira. Madalla mun gode sosai Malam Sani Sanusi. E mu koma ka Musa Sale Zuzu Muktar. Kaji yanzu irin korafe-korafe kuma irin matsaloli wanda ake cin karo da su kamar yadda magatakarda na ma'aikatar gwamnan jiha ya bayyana waɗanda suke zuwa ba su ba bakin horon ba ne amma idan ana rabon taimako su zo su karba kuma su koma a wannan bangaren wani irin mataki ka dauka eh lalle kamar yanda eh, SJ faɗi na na gubernora lalle lokacin da muka fara ba da wannan taimako mun lura akwai waɗansu mutane da suke zawa da sun karɓa sai su tahi kun ga a lokacin da muka yi rajista na fari ba iya ganewa zawa suka yi suka zamna suka gaba a kawo komi ba an shima suka koma yanzu mun fara lura da su tunda akwai sojoji da suke aiki tare da mu su suka gano da wa'innan mutane lalle ya kamata a yi bincike a gani me yasa da sun ji an haraba da taimako sai su zo da moto ko a ƙaha ko a wani abu sai su koma kuma Shi ne muka ce to a nan wajen gwamnan jihar aka yi lissahi aka ce kenan yanzu wanga rijista da muka yi wani sabo zamu tunda yanzu an kawo taimako sai mu zo mu gani wanda suke nan kullum a zamne a gari sai a yi wannan komiti wanda za a sa kowa ciki da su 'yan gudun hijira da nan wajen eh, wajen eta civil ke wajen masu kula da gudun hijira wajen su gwamna da a cikin garin ma a gaggama mutane a yi komiti da sojina ma a sa su a gani lalle wane ne dan gudun hijira kuma wane ne dan dai akwai abinci ne ya zo ko waɗansu taimako ba abinci kadai ake bada ba akwai abinci akwai kayan sutura duka da ake bada a gani an ba daidai ba ne sai a karkare su a yi sabon rajista mu koma wajen ka sai ne ka mu shiga a cikin kashi na biyu na muhawarar samu madalla kamar yadda muka faɗa tun can farko a kashi na biyu na muhawarar tamu za mu taɓo batun satar mutane da karɓar riya a wanga lokuta na baya bayan nan jihar maradi na fama da matsalar satar mutane da karɓar riya magatakarda na ma'aikatar gwamnar jiha malam sani sanusi shin wani irin tsokaci ne za kan wannan al'amarin na satar mutane madalla madam ina so in ce muku shi wannan abu abu ne wanda muke tunanin tare da yarda Allah tare da ganewar jama'a musamman na yankunanmu abu ne wanda za mu kawo ƙarshen shi nan da lokaci kaɗan dama wadda za mu kawo ƙarshen shi aji biyu ne take aji na farko shine kamar ita jama'an al'umman jihar maradi wanda abin ya ɗan shawa kaɗan na tunda ba matsala ba ce wadda ke da kwai jihar mu ba a'a bakin iyakan nan ne ke da matsaya kenan mutanen mu na maraɗi su san da halin da ake ciki kenan sensibilization waye da kai shine aikin mu na harko bisa kan wannan matsala jama'a mu su sani na biyu in jama'a sun sani abin da ya kamata ya biyo baya ai shine na kiyayewa ka san da makwabta babu lahiya an gaya maka ka sani to abin zai biyo baya gare ka shine kai hatara kai hankali ai ba dole bane sai an je gidan makwabci ba gidanka shi a gidanka kenan sai a yi hatara. bisa kan nema zuwa wajen makwabci da gidan makwabci babu lahiya a yau jihar mu ta maradi mutanen da aka ce kamar misali an amsa an karba ana jira a biya jiya alhamdulillahi ba su da yawa inda ke da kwai wannan fenomen na yin shi yau da gobe mai yawa babu kamar can cikin nigeria munan katari ne wani lokaci in mutanen mu sun ƙiji kamar ko su ta kai su ko yawon su ya kai su ko wani abu mahiyanci in sun tsallata iyaka lalle bakin nan ma da rumfa da su ga ruwa namu na gidan rumji an zanka yin katari shaƙiyan suna shigowa hannun mai abin bai yi kamari ba kamar yadda suke yin cikin yankin su cikin ƙasar su a ƙarshe ƙarshe na wanda muka samu ka inda ke gare mu na misali shine na mutanen mu masu neman ice na dahuwa suna kawowa suna saida lalle a nan jihar maradi akwai ma'aikata mai ba da inci bakin cikin jiha ku je ku nemo itace ku kawo kuma ga wurin an san shi daji ne kamar wannan na babban rafi to mun samu wasu al'ummanmu wanda suka je aka wuce gona da iri me ya wuce gona da iri bakin ƙasar mu Nijar gata Allah ya sa na san cikin rashin sani sun tsallata iyaka sun shiga cikin ƙasa wadda a ta makwabta wadda daga ma iyaka ana iya samun kamar kilomita kusan 15 an kama su a can to kin gani ko da babu irin wannan 'yan bandin yi tsallata iyaka daga ƙasa a tsallata a koma ta ƙasa yana da riski da yawa ma'ana abin da baya da kyau yana iya biyo baya shine kama dan ka'in da muka samu amma in ba dan kamar shi ba duka wannan abu da ake yi ana yin shi ne can makwabta ana yin shi bakin iyaka ne an ce bakin iyaka wuri ne wanda ba naka bane ba nashi bane iyaka ce wadda ta raba ku kenan dole ne ya zamanto an samu kama wasu haɗarurruka wani ɗan lokaci a fuskan iyaka tunda ba gidan kowa ba ne ita ce ta raba mu da mu da su kamar a yanzu ana iya kwatanta adadin irin wannan satar mutane da aka samu kuma har ya kai aka biya diya eh shine na ce miki ba su da yawa wanga na karshe dai tunda muka samu labari hukuma ta jiha muna nan muna yi ta ɗaukar matakai masu kwari don mu ga cewa mu mun samo su cikin lahiya cikin kwanciyar hankali kuma ya zamanto ba a biya kamar ita wannan tun da wannan bai diya da ke gani shi ya kawo ci gaba a mu a can Nigeria abin da ya sa abin ya yi kamari daga can har ma ya shigo wajen mu nasara suka samu an kama ma mutum kilkilkil sai a kira ka sai ma an baka shi ta waya a ce ga yanzu muna tare shi kaza muke so kawo sai mutum ya je ya kai akwai wanda sun kai in ma ba su mutunan ba wani ma mutunan ba su suka kama shi ba ba su da ma labarin shi sun bi shi ma ya tsere ya yadda salula kafin a same shi kwana biyu kana uku kaya ya komo gida ana kira a ce yana tare da mu an baka kai an ce kai ka kai diya yakin ka amsa ka kai diya gaban za ka je ka amsa kenan muna so mutane su kama ma gwamnati bisa kan ba da labari akan irin wannan abun dan ya zamanto mun samu damar da lokacin da suka kama mutanen mu amso mutanen kuma ba a biya diya ba shine abin da muke so kamar wani irin matakai ne kuka dauka don ya zamanto an rage shi ko kuma an magance shi matakai kun san matakai kala-kala ne ƙasa waga ta Nijar ba ta taba zama ba mataki ba bakin cikinta ko lokacin da rashin tsaro bai yi yawa ba cikin duniya bale yanzu da ya yawa ko ina tun da yawa insecurity element mondial duk inda kake da iyaka da wata kasa nan wajen kana cikin rashin tsaro ainihi kun san da muna da jami'an tsaro ko ina matakai kwakwari wanda muka samu kowa ya san su akwai wannan kamfani ta polis wadda ita aikinta ne tsaron iyaka don wannan mutane kowane lokaci suna baki in dai kana nan bangaren mu na Nijar ya yi wahala a ce an samu hadari a ce an zo an ɗauki mutunan mu sai irin da ka izole wanda mutum ne zai tahowa daga zamfara ko daga daga sokoto bisa moto ya to bisa moton shi ya zo ba a san tana yiwa a tunanin ma Niger ne ba a sani ba ya zo ya yi banna kuma kayan a san ya yi banna a rasa inda ya yi ana samun irin wannan yan ka'in wanda dama tun can ainihi mun san akwai su amma yanzu mahi yawanci matakan da aka dauka matakai ne wanda in dai jama'a ta kama kowa ya yi tsaye ya san abar abin da bai kamata ba mun san da babu wani abu wanda yake iya sake faruwa tun da matakai masu kwari suna na an dauke su to madalla malam sani mun sake dawa kanka mai kula da al'amura na yau da kullum abdu dan malam a ganin ku me ke sa mutane suke satar jama'a har ma su kai ga neman diya To, na ji daɗi da ke mini wannan tambaya. Zan ba da amsa na harko zan cewa mutane na garkuwa da sauran awon da suke tsammanin idan sun yi garkuwa da su za su samu diya don saboda wani yanayi ne an ka shiga cikin shi na rashin tarbiyya na rashin yin aikin yi na 'yan shaye-shaye shi ke kawo mutane ko wa'ansu tsirari su yi ɗan su don suna son su cimma gurinsu ta wannan garkuwa da al'umma don a ba su kuɗin hansa wannan lalle a da abin bai kamari ba kamar a yanzu kun san inda al'umma tana karuwa to abubuwa bukata su ma suna karuwa to yau wannan ya kasance da ma'ikanta da yawa kamar yanzu wanga al'amari da ke faruwa a cikin jihar ta maradi ya ɗauko tushe daga nigeria tunda in sun zo sun yi garkuwa da mutum daga cikin niger sai su shiga nigeria da shi don saboda mi don saboda nigeria akwai yanayi na rashin tsaro kwarai wanda habba abba a tsammani mu ma kanmu a nan cikin jihar maradi sai mun karfafa wannan yanayin na tsaro shi ke sa ha wannan 'yan ta'adda su samu damar su zo cikin jihar mu ta maraɗi musamman ma a gunduma gidan rumji da fa tunda a yau dai can wajejen ne abin ya kamari har ana samun wannan sace-sace na mutane e lalle abin ya ɗarme mu mutane kai wai mi ke sa al'umma za su shiga cikin yanayin a zo a ɗauki ɗan adam a yi garkuwa da shi dan alƙarshe a tambayi diya to wannan wani guri ne mutane ke son su cimma e in suna son su cimma gurin su za su bin ta kowane hali wannan halin za ka ga wurin garkuwan nan a ɗauki yaro ɗan shekara biyu a ɗauki dattizo ɗan shekara eh, sattin to wannan ci ne ke ƙara ɗarme ma al'umma kai to wannan shi ne yasa lalle yin garkuwa da ɗan adam a cikin kamar duniya gaba ɗaya ya koma ruwan dare gama duniya kamar anan jihar mu ta maraɗi ina son in ce da al'umma da hukumomi da duk mai haɗi a shi sai an yi taka tsantsan don saboda yanayin tsaron akwai shi amma bai isa ba don saboda a ƙasar ta Nijar yau kowa ya san muna da jahohi da yanayin tsaron shi ya kai ya lalace ba kamar namu ba da inda 'yan tsiraru ne wanda ana iya a san wajen da suke don ya zamanto ba cikin ƙasa ba ne suke da ƙasashen da ƙasa makwabciya ne suke zuwa su yi ta'addancin su zo to in sun samu ne hukumomin jihar maradi da hukumomin nigeria na wannan eh, gundumomin su samu dama a inganta yanayin tsaro ko kuma a ba kamar ikon Nijar dama su shiga a cikin nigeria ba da cikin an musguna musu ba don saboda a wani lokaci an yi shi amma da an ka yi shi abin ya kawo rashin jituwa har da eh, rasa rayuka an kai to wannan fannin ne abba son a kai gare shi amma a bi dokokin ƙasa da ƙasa ya ba mu dama a nan jihar mu ta maraɗi an nan dokokin an daidaita su ko irin nan 'yan ta'addan sun shigo a bi su har zuwa wancan wajen na a tsaida su a kama su to kuma wannan babin na ta'addanci ko garkuwa da mutane e a nawa gani bai yiwuwa sai da haɗin kan 'yan gari ake cin gari kenan wannan ne ya bani damar cewa sai an yi hattara sai a gunduma ko kuma a jiha an mai da niyya bisa kan gargaɗi da goyon bayan al'ummar gari al'ummar gunduma don kowa ya kama da bakin da mutum ya shigo wanda ba na garin ba nan da ba na jihar ba an ka faɗa ma hukuma ku zaburo gawa na can ba mu taɓa ganin shi ba sai a tsaida shi ba an ce ba da an tsaida shi a fatattake shi a'a a mai tambayoyi kuma a tabbatar da abin da ya gai in gaskiya ne sai a bi shi sau da kawa inda yake amma in ba gaskiya ba ne a tsaida shi mhm. to wannan ba, iko kaɗai ba ke yin shi har al'ummar garuruwan da sun ka shahi wannan babin na iyakanmu da nigeria sai an kwatanta musu an wayan musu da kai bisa wannan don saboda yau abu ne wanda bai da daɗin shi abu ne na bakin ciki abu ne mai ban tsoro abu ne mai ban tausai a yi garkuwa da ɗan adam mun gode abdu dan malam eh, musa salai zuzu muktar shin kun taba jin irin wannan al'amarin na an saci mutum an yi garkuwa da shi kuma an zo an biya diya Eh, kamar yadda kun samu an dazu sjr ya muku zancen bayan shi muke ya gaya muku eh, yadda abun yake faru wannan abun mun taɓa shi kowa ya taɓa shi kamar yadda aka haɗi ne ba su da yawa amma an yi kamar an kun taɓa ganin inda aka yi shi kuma gashi an zo karɓar diyal a'a ni ban taba gani wannan ba ah. <laughs> ban taba gani ba na shi kuma na tabbata eh an yi shi tun da dazu yanda na gaya muku abin da SJA ya haɗi mu bayan shi muke mhm. kuma mun shi an haɗi an yi shi ne ba yi ba amma gabana ni ban taɓa gani ba a to yanzu a game da ra'ayinka me ya kamata a yi kaman yadda ya kamata ya zamanto an wuce ko kuma in ce an shawo kan wannan matsalar ta satar mutanen eh haka ne lalle mhm. eh abin da ya kamata a yi kamar yanda dan malam ya haɗi ya kamata jama'a al'umma a gama kai an ga mutum da ba a sani ba a tun tunda wata rana da 'yan gari ake cin gari mhm. kamar yadda ya faɗi shi ya kamata a yi kamar an ga wanda ba a sani ba a zabura a ta yi a gaya ma sojoji ko a gaya ma mai gari shi ya san yadda zai yi mhm. an ba haka ba wannan abun duka ci gaba zai yi kuma kamar yadda muka faɗi mu wajen eh, me ake cewa iyakan niger duk muna da sojojinmu amma a wani lokaci akwai ɗan abun da yake huce mu ba mu gani ba an an an gama kai da ɗan gari na a cuci gari shi ne ya kamata kama yadda SGI ya kamata a waye ma mutane kuma wajen matasa ya kamata a kula da su a samo musu abin da za su yi don an ba haka ba abin da suka gani arayi a can nigeria shine za su zo su yi a niger matasa ya kamata a waye ma su da kyau Dalla mun gode kwarai da gaske sani sanusi eh, magatakarda na ma'aikatar gwamnan jiha kun ji irin kamar shawarar da abdu ya bada dangance da cewa idan ana so a magance matsalar nan ta satar mutane ya kamata a fahimtar da muka yi kamar ya zamanto jami'an tsaron ƙasar namu su ma suna aiki hannu da hannu da na najeriya wanda zai zama to ko da mutumin ya yi ɓanna ana iya afi shi a wannan wurin mai zau ƙara mana na gode madan kin gayi abin da ma nike so in gayi alhamdulillahi na farko kahin in je ina so in ce muke muna ma mutane godiya eh, mutanen yankin gidan rumshi da madarun fa Allah ya saka musu da alheri suna kokari suna kolabore kwarai tunda matsalolin da ake cewa in ba don tare da implication in saboda ba karama ba ce daga wani wuri ne ake shigowa amma ba su taba bari ba mutum ya wuce ba iko ba ta labari ba kenan buskan wannan mu godiya kawai muke musu eh, a ƙarshe yadda za a yi maganin wani matsala shine yan uwanmu na nigeria na sokoto zamfara katsina magabata ya kamata su tashi su tsayin daka kamar yadda muke tsaye su yi tsayin daka mu kawo ƙarshen wannan abun tun da yadda abun ya ɗauki hankali nan ga magabatanmu abin da muka fuskanta can bai ɗauki hankali gare su ba kenan muna so su kawo goyon baya tunda mu ne ya kamata a ce mun ba da goyon baya ba mu ya kamata a ce mun yi kokari ba to mun lura da can akwai yan ragusa kenan kiran da muke yi gare su ne muke yin shi su ba da goyon baya hukumomi su haɗu su sa su cikin juna don saboda mu kawo ƙarshen wannan matsala wadda ke da kwai bakin iyakan maradi da sokoto da zamfara wannan shine kira wanda nake yi a ƙarshe. to da mu dawo wajen ka malam abdu dan malam shin agnika menene ya kamata a yi ko akwai wasu hanyoyi da idan aka bi su za a shawo kan al'amuran na 'yan gudun hijira sannan kuma a samu a magance matsalar ta satar jama'a to eh, lalle akwai hanyoyi da ya kamata a bi don a magance eh, wannan kwalara 'yan gudun hijira a cikin eh, jihar mu ta maradi magani na harko ko kuma hanya ta harko shine a inganta tsaro a cikin eh, jiha nigeria tunda daga can ne dai suke zowa a nan jihar maradi kenan wannan sai eh, hukumomi a jihar maradi sun haɗa ƙarhinsu da hukumomin jihar zanhara da sokoto a nigeria domin a inganta tsaro a cikin wannan jihohin shi zai ba da dama a tsaida wannan eh, gudun eh, hijira na al'umma nigeria da ke zuwa nan a jihar mu ta na biyu kuma eh, a nan hukumance ya zamanto wannan hukumomi da al'umma maraɗi sun kama ma wannan 'yan gudun hijira wa'ansu daga cikinsu suna iya su samu aikin yi su samu abin yi wanda zai ba su dama su hito da cikin wancan kangin nasu na gudun hijira har su samu walwala su samu su koma a kasarsu ta nigeria yanzu banci wannan kun yi zancen ya za a yi shi ma al'amarin garkuwa da mutane da amsa kuɗi a samu a ciwo shi wannan lalle kamar yadda mun ka gai ne an ciwo kan shi sai an yi kokowa da rashin aikin yi ga matasa don saboda yau wannan abun yana dangance da talauci da eh, mu suke ciki don saboda yau matasa da yawa ga sunan kara zube ba su da aikin yi sai shaye-shaye sai aikin ta'addanci kenan matasanmu na jihar mu ta maraɗi da matasa na awancan gundumomi ko kuma jihohi na cikin nigeria sai hukumomi sun gama karhinsu sun samu musu aikin yi shine hanya ta farko eh, ta hita eh, ga wannan eh, ta'addanci na garkuwa da mutane bancin wannan kamar yadda muke jaddadawa sai ya zamanto an ci gaba da gargadi al'umma gargadi don saboda wannan garkuwa yana iya zamanto wani barazana ce ake ma al'umma don a samu kuɗi ta hannunsu kenan in an ka gargaɗi mutane za su gane da wani lokacin wanda ya zo garko ana iya a tare shi a gane da ba mutum ba ne na kwarai ha a tsaye da wannan abu bancin gargaɗi sai su ma eh, al'umma wanga eh, jiha na gundumomin gidan rumshi da ma da sun kama sun ba da goyon baya sun ba da haɗin kai yadda za a gane da lalle wannan ƙungiyoyin wannan 'yan ta'adda har cikin nigeria inda suke zama ya kamata a gane don a kai musu hormaki a tsaida wannan abu shi ne zai ba al'umma dama in an ka tsaida shi su ci gaba da ayyukansu na yau da kullum su ci gaba da masha'a su ci gaba da bunƙasa jihar mun ta maraɗi. to madalla abdu mun gode abin rikewa dai a cikin muhawarar tamu shine kamar yadda kuka ji daga bakin bakin namu ya zama wajibi ga kowane ɗan ƙasa da ya kawo nashi ƙoƙari don kulawa da 'yan gudun hijira tunda ba fata ba yau ne gare ka gobe ga ɗan uwanka haka zalika jama'a ta kiyaye dokoki da hukumomi suka gindanya musamman ma a bangaren batun tsaro kuma da zarar an ga abin da ba shi ba ba yi kokarin a shaida ma jami'an tsaro ta wannan ne za mu kawar da wani sace-sacen jama'a da wasu abubuwan da suka danganta da rashin tsaro a madadin bakin namu wato magatakarda na ma'aikatar gwamnan jihar maradi malam sani sanusi da darakta na ma'aikatar da ke kula da 'yan gudun hijira da bakin haure da ita civil musa salai zuzu muktar da jami'in da ke nazari kan al'amura na yau da kullum cewa da malam abdu dan malam ni hawa usman nake muku sallama ka inji muna tare da sen isaka sai wani lokaci insha allah